adiba usuluddini shahi nuna talatin da takwas ga wasu talatin da bakwai ga wasu waƙar zakar shehu waƙar zakar shehu ta gama da hullahu bi hamatihi haƙiƙa malan ya ambata ta gama da hullahu bi rahmatihi ya ambaci ma ya jiba abin da ke waje ba alal anbiya ga annabawa wa mursali da manzanni bi qaulihi akan cewa tai wa rusuluhu mazanni Allah kulluhun dukkanin su min adama daga adam ila muhammadin har zuwa ga muhammadu sallallahu alaihi wasallam sadiquna masu gaskiya na shehu usman fodi ya ta akan cewa adam annabin Allah na ko manzo ne sha bayani wa wa qarqala Allah ta'ala haqiqa Allah shi na cewa wa sadaqa Allah wa rasuluhu Allah da manzo ne sun yi gaskiya al-ahzab wa qawluhu da zance na ta'ala do haka wa ma yantiqu anil hawa manzo Allah ba shi magana akan son rai ashe kenan shi na magana akan gaskiya surutun najm wa kadhalika haka nan jami'ul anbiya dukkanin annabawa wal mursalin da manzanni dukkanin su masu gaskiya ne sadiquna umana'u wa qawluhu tagammadahu Allahu bi rahmatihi umana'u sha bayani watan cewa umana'u yujibu amana tuhum shina wajatar da zaman su masu amana qala allah ta'ala allah shina cewa uballigukum risalati rabbi ina iya muku manzan saƙonni na allah na wa ana lakum nasihun aminun ne haƙiƙa mai nasiha nake gare ku sannan kuma aminu amintacce nake umana'u dukkanin aminta tuna wa qawluhu tagammatahu Allahu bi rahmatihi muballighuna ma umiru bi iblaghihi lil halqi na masu iyar da ma abinda an ka basu umurnina bi iblaghihi da da iya ce shi lil ga halittu ga mutane to wannan cewa muballiguna ma umiru bi iblagi hidal halqi yujibu iblagahum shina wajatar da iyar su wasu wa zalika wannan qauluhu ta'ala wa ma alla rasul illa balagu ba abinda abisa ga manzo in ba yadda sako ba wallahu ya'lamu Allah san duna tubduna abinda kuka ruhe ku wanda aka yar sako wa ma takatumuna abinda kun ka bayyana suwa wallahu ya'lamu ma duna Allah ya san abinda kun ka bayyana na da'a sannan kuma ya san abin da kun karuhi na da'a ko rashin da'a wa fi hadhihi sifati salasat wa fi hadhihi sifati ga wannan sifofin ana jin salasatu shuru'in sharuɗa guda uku wajibatun wanda kasance wajibaina ala jami'ur rusuli ga dukkanin manzanni wa hiya asdiqu shina can yace wa rasulullahi kulluhum min adam ila muhammadin sadiquna umana'u ana jin al'amana wa tabligu muballiguna ma umiru bi tabligi hidal halqi sun mazakara shehu ta gammada hullahu bi rahmatihi ma yajibu lahum abinda ke wajiba ga annabawa bi qawlihi akan cewa tai wal kamalul bashari kammala ta mutuntaka kulluhu dukkani ne wajibul lahum wajibina ga dukkanin annabawa da manzanni sha bayani wa haza wannan yadullu shina gwadi ala bashariyatil anbiya'i akan mutuntaka annaba dukkanin su mutane na wal musulmi da manzanni wa minan nususil dalati ala zalika akwai daga cikin nasu suka masu gudun cewa annabawa da manzanni dukkanin su mutane na qauluhu ta'ala qul ka gaya musu inna ma ana basharun haƙiƙa ne mutum nake mislukum irin ku yuha ilayya sai dai ni an aiko mini amma ku ba aiko muku ba annama abinda an ka aiko mini in gaya muku annama haƙiƙa abinda a sha'ani ilahukum macincincin ku ga bauta ilahun wahidun ilahukum allan ku wanda ya kasance shi ne macincinci ga bauta ilahun wahidun abin bauta ne guda ba abin bauta biyu bane wannan abin da an ka aiko ni kenan in gaya muku annama ilahukum ilahun wahidun wa haza wannan yajibu lahum alaihi musallatu wassalamu wa haza wannan ko wa haza wannan ma yajibu lahum wannan shine abin da ya wajaba gare su alaihi musallatu wassalamu wa huwa al-kamalul bashari shine kamala ta mutuntaka su mutane na amma haka malalu ba irinmu ba inna ma ana bashirun mai lukun inna ma ana bashirun mai lukun yuha ilayya ga kamala na ta hito bayananna wannan kamala ta mutuntaka na wadda mu ba mu da ita annaba da adda ita babu wanda adda wannan in ba annabawa ba sai manzanni sai ya'u sannan as-siddiquna su ma suna tasu kammala sun masu annan zakarar shehu ta game da hullahu bi rahmatihi ma yastahilu alaihim Allah sun masa annan zakara shehu malam ya ambata ta game da Allah bi rahmatihi ma yastahilu abin da kasance ya koru alaihim ga annabawa fi bashariyatihim ga butuntakar su bi qaulihi akan cewa tai wan naqasul bashari wan naqasu wan naqasu naqasa albashari ta mutuntaka irin wanda ke samun mutane kulluhu dukkani ne mustahilun alaihim kurere na ga annabawa alaihi salatu wassalamu sun masu annan zakariya ambata aidan kuma ya yajudu abinda ke halatta fi haqqi bashariyatihim ga cancanta ta mutuntaka su bi qaulihi akan cewa tai wa juzu shina halatta fi haqqihim ga cancanta su al'akalu cin abinci wa shurbu da shan abin sha wani nikahu da aure wal bai'u da saye wa shira'u da sayarwa wal maradu da rashin lahiya allazi la yudi ila na kasin amma wanda ba shi kai zuwa ga na kasa wa zalika wannan qawlu hudan ce ne ta'ala da haka fi ta iradil kafirina ga hikaya akan bijirewa kafirai a watan rasuli ga kiran mazo sallallahu alaihi wasallam sun ka bijire sun ka karfa kira ne me yasa suka karba mu kiran mazo sallallahu alaihi wasallama bi sababi akalihi at'ama wai saboda shi a cin abinci wal mayya shina taya fil azwaqi cin kasuwa shina zuwa cin kasunni don haka abbasu karba mu kira ne wa talabihim da neman su murafaqata malakin ma'ahu mala'ike shi kasance shine aboki ne mai tahiya tare da shi naziru mai gargadi irin wani shi ke gargadi in yace Allah ya aiko ni mala'ike ce eh haka nan Allah ya aiko shi hmm, Allah ya ce aka ɗaya tashi mala'ike ce eh haka nan Allah ya ce aka ɗaya tashi wa suka ce ma da hazar rasuli me ya samu wannan manzo ya kullu ta'ama na cin abinci wayan shi sannan shina ta fil aswaqi cikin shi na cin kasuwa lola unzila alaihim laula unzila alaihim malakun me yasa ba za a sauka san mai da mala'iki ba fa yakunu ma'ahu nadira shi kasance mai gargadi tare da shi to don shi na cin abinci shi na shan abin sha shi na cin kasuwa don haka ɗaya sun ka kira da shi annabin Allah ne wa qad haqiqa radallahu alaihim Allah ya musu radde mu bayyana shi na mai bayani anna muhammadan haqiqa muhammadu sallallahu alaihi wasallam laysa bid'a amina rusuli ba shi ne farkon manzo bo an da kasance su ma suna ce suna sha ba shi ne farkon manzo ba manzanni sun gabace shi kuma sun ci sun sha sun yi aure kuma sun zo kasuwa sun yi sayayya fa kullu rusul dukkanin manzanni kanu sun kasance kazalika masu ci ne masu sha ne masu aure ne masu zuwa kasuwa ne fa qala cewa ma arsalna qablaka ba mu aiko ninka ba min al mursalin daga cikin manzanni illa annahu sai cewa su la yakulu da'ama suna cin abinci wayan shuna fil suna zuwa cin sunne waje anna ba abukun ne ba abin fitnatan sai Allah subhanahu wa ta'ala ce sai dai mun sanya sashen kusa kasance fitina ga sashe watan an jarbi shugabanni da talakawa an jarbi masu kuɗi da marasa kuɗi an jarbi mai mulki da mara mulki an jarbi mai lahiya da mara lahiya <clears throat> shi mara lahiya kullum ganin shi ka mai lahiya bai mai daidai ba shi kuma talaka kullum ganin shi ka mai mulki bai mai daidai ba Hmm, shi kuma talaka kullum gani shi kai mai kuɗi bai mai daidai ba misa bai ɗauko bashi ba hmm, bai ɗauko bashi ba ko bai wahala ba ko kuma bai ɗauki duk abin da aga hannu ne rabe ba to kaga shine Allah ke cewa waje ba adukun li ba'adin fitnatan mun sanya sashen ku su kasance jarba ga sashi to haka kuma wasu maluma suka ce an jarrabe masu kuɗi da talakawa shi mai kuɗi misa talaka bai girmama shi ba in ya gane bai ce mai ranka ya daɗe ka samu jarraba da wannan sannan an jarbi mai mulki shi ma da talaka ne misa yan talaka ne ganin bai daddawa shi kama kama kai ne shi kama duka shi na gaisai an gane wannan ko shekin nan kaga jaraba ce sannan kuma an jarabi shi ma mai lahiya da mara lahiya sai shiga duk wanda Allah ya mara lahiya ya tsarge shi ajima ajima ya ce do Allah ba ni kaza in sai magani ba ni kaza in sai magani magani na ya kare ina da lura ta kaza to duk wannan jaraba ce an jarabi kowane su da wani Allah shi na cewa waje annaba abu li ba'adin fitnatan mun sanya sashen ku su kasance fitina ga sashi a tadbiruna shin za ku yi hakuri ku annabawa tankwar suwan annaba su kai hakuri wa kana rabbuka basiran Allah kuma ya ganin abin da ka faruwa na gare ku don haka zai saka ma kowa da abin da aikata na alheri ko na sharri wa haza wannan ma yajuzu shine abin da ya halatta fi ta bashariyatihim ga cancanta ta mutuntaka su wajibu Allah na al-imanu bi jami'in ma yajibu alaihim wajibu shi na wajiba alai na gare mu al'imanu imani bi jami'i da dukkanin ma yajibu abin da yau wajiba alaihim akan su mina sidiki shine gaskiya mu imani da cewa dukkanin annabawa masu gaskiya ne wal amanati mu imani da cewa dukkanin su masu amana na wat tabligi mu imani da cewa dukkanin sun yarda sakon da aka aiko su da iyarwa wa ma yajibu lahum sannan ku mu imani da abin da yau wajiba gare su mina kamal bashari na kammala ta mutuntaka wa ma yastahilu alaihim mu imani da abin da ko gare su mina kadhibi shine ƙarya wal hiyanata da yaudara wal kitimani da ruhi abin da an ka aiko su da iyarwa wa ma yajuzu fi haqqihim sannan kuma wata mu imani da abin da kasance ya wajaba ya ma yajuzu abin da kasance ya halatta fi haqqihim ga cancinta su ta mutuntaka min al akal shine cin abinci wa shubi da abin sha wal bai'i da sai wanda ka da aure izmatul malaikati wa sifatuhum wa za'ifihim alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam adiba usuluddin shahi nuna? ya eh? zama turmala aikace ko? shahi na arba'in masu sabon bugu izmatul mala'ikati wa sifatuhum wa waza'ifuhum izmatul mala'ikati tsarin mala'iku daga aikata laihi sagira ko kabira wa sifatuhum da su wa wa za'ifuhum da ayyukansu qala shehu ta gamma da hullahu bi rahmatihi malan yace a ta gamma da hullahu bi rahmatihi a zakara shehu ta gamma da hullahu bi rahmatihi malan ya ambata ya ambace ma yajib alaina abinda ya kasance wajibi na akan mu min al-imani shine imani bil mala'ikati da mala'iku wa atiqadi da qudurta wa izmatihim kariyarsu kariya su daga kowane irin laihi kullum dukkanin su bi kaulihi akan cewa ta wal mala'ikatu mala'iku na Allah kulluhum dukkanin su na tsararuna la ya'suna Allah ba su sa'a ma Allah ma amaruhum abinda ba su umurni wa yab'aluna suna aikata ma yu'maruna abinda an ka umurce su da aikatawa eh talafal ulama umaruma sun yi sabani fi tsamata mala'ikati ga kasancewa annabawa tsararru fa zahabal jumhuru hmm. fi tsamata mala'ikati ga kasancewa mala'iku tsararru faza habal jamhur jamhurin maluma sun ka tahi ila ismatihim akan cewa dukkanin mala'iku tsararru na mina zunubi daga kowane irin zunubi wa ila zalika ashara shehu ta game da hullahu bi rahmatihi akan wannan na malan ya ishara bi qaulihi akan cewa tai wal malaikatu kulluhum ma'sumuna wal malaikatu malaiku kulluhum ma'sumuna ila ahiri wa qad haqiqa yatadalla musbituna al musbituna masu ka hujja wa qad istadalla sun ka hujja li samati akan kariyar mala'iku daga kowane irin laihi bi umumil ayati da ayoyi wanda kasance sun game alwaridati wanda kasance sun tuzgo fi sha'anihim ga sha'anin mala'iku wa usafihim da sifofin su millu tamkacin zance ne ta'ala da haka la ya asuna Allah bahu sa'ama Allah su mala'iku ma amarhum ga abinda Allah ba su umarni wa yab'alun suna aikata ma da an ka ba su umarni wa qawluhu zance ne ta'ala da haka wa Aluna wa qawluhu cewa tai wa Aluna ma yumaruna yatanawalu ya riqu a dukkanin almamurati dukkanin ababen umarni wa tarkil manhiyati da barin dukkanin abin da ka haramta na haya domin hane ana shay'a akan wani abu amrun bi tarkihi umarni na akan bari ne yan anka ce kada ka aikata ashe an baka umarnin bari kenan wanzur ka wanzur albaydawi wa gairaku. sun masu annan zakar shehu malam ya ambata ta game da Allah bai hamatihi ya ambaci a wasafahun sifofi na mala'iku bi qaulihi yuna. mala'iku wanda an ka halitta na da haske laisu bi zukuri sannan ku ba maza ne ba wala bi inasin ba mata na ba la ya kuluna ba su ci wala shirmu ba su sha ashe kenan don haka ba maza na ba kun ba mata na ba don ba su da shawa su wa kada haƙiƙa zakara akasarul ulama'i mahi yawan maluma sun ambata fi mahiyyatihim sun ambaci fi mahiyyatihim akan sifa ta mala'iku wa haqiqatihim da haqiqanin su ba da ittifaqihim bayan dacewar mallamai ala annahu akan cewa su mala'iku zawatun jikun kunana mustaqillatun kadaitattu bi anfusiha da kanta ba sifofi ne mala'iku zawatun mustaqillatun jikun kunana wanda kasance sun tsayu da kawunan su i'timadan domin dogara alan nususil waridati akan nasu suka wanda kasance akan nasu suka wanda kasance sun tuzgo fihim akan mala'iku min kitabi cikin alqur'ani wa sunna da sunna ila annahu akan cewa su mala'iku a samun jikun kunana nuraniyatun masu haske difatu amma masu taushi qadiratun masu iko ala shakali akan sifa bi ashkalin akan sifofi muhtalifa sun ka saba kamilatun fil ilmi wanda kasance su mala'iku kammalaluna ga sani wal qudrati kammalaluna ga iko ala al'ali akan ayyuka ashaka masoya muwazabatan muwazabatun ala da'ati masu dizimta da'a na masu nacewa na akan da'a akwai mala'ikun da Allah ya halitta tun lokacin sun kai sajida suna cikin sajida ba su ɗauka kansu ba ba su ɗauka kowa har ranar alƙiyoma kuma suna na aikin suke nan madar la ya suna laha ma amarahum don hakan ga muwazabatan alhalin su masu tabbatuwa na Allah da'ati akan ayyuka na da'a wa maskanu ha ina ne a wurin zaman mala'iku a tu cikin samai akwai mala'iku na sama akwai mala'iku na ƙasa amma inda mu'azamin mala'iku suke cikin sama wahum su su fara'ullahi su ne je kadodi na Allah ta'ala ɗo haka ila an biya ihi zuwa ga annabawa ne jan sabirin na safirin safirin wasu fara'u aminun wa umana'u hmm. ba su fara'u ba safirun su fara'u aminun umana'u sami sannan kuma wa uhu su watan ainihin mala'iku na Allah uhu amintattu ne na su ne je kadunai zuwa ga annabawa wa uhu sannan su ne amintattu ne ila wahaihi zuwa ga manzanci ne zuwa ga sako ne ƙuna masu gaskiya na fi a hakamihi ga yadda hukumce hukumce ne yusabbihuna al-laila wan nahara suna tasbihi suna wa Allah tasbihi a laila dukkanin dare wan nahara dukkanin rana la yabturuna ba su yankewa la ya asuna Allah ba wa sa'a ma Allah ma amaruhun daga abinda Allah ba su umarni wa yab'aluna suna aikata ma yumaruna abinda anka ba su umarni wala yakuluna ba su ci wala shirabuna ba su sha wala yanamuna ba su bacci wala yusufuna ba a sifanta su bi zukuratin da mazakuta wala unusitin kuma tutta sifatuhum wa waza'ifuhum alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi sifatuhum sifofi na mala'iku wa waza'ifuhum da aikace su waradan nususun qur'aniyatun suka na alqur'ani sun tuzgo ka saytun masu yawa fi sifatihim ga sifofi na mala'iku wa wazaifihim da su wa min awsafihim akwai wawu wa min awsafihim akwai daga cikin sifofin su Allah ce zakarar qur'anul karim wa qur'ani mai girma ambata annahum cewa su rasulullahi manzannin Allah ne su mala'iku manzanni ne na Allah ulu ajani hatin ma'abuta hikahikai mazna akwai masu hikafikai biyu wasu lasun akwai masu hikafikai uku waruba akwai masu hikahikai guda hudu mazna wasu lasu waruba'u ƙala Allah ta'ala Allah na cewa alhamdu dukkan godiya lillahi ta tabbatar ma Allah samawa ta wanda ke halarci halacci sammaiwar Allah da kasai ja'ilil mala'ikati wanda sanyi mala'iku rusulan manzanni uli ajani hadin ma'abuta hikahikai masna akwai masu kai-kai biyu wasu lasu akwai masu uku ba akwai masu hudu yadidu fil halki. Allah na karawa ga halittu ne na mala'iku ma ya sha abin da ya so ya halicci mala'iki mai hike 600 shine jibrilu alaihi salamu ya halicci mala'iki mai hike 1200 shine asrafilu alaihi salamu duk cikin mala'iku babu wanda girma asrafilu jibrilu shi ke bi mishi ga girma jibril shi da fike guda 600 asrafil na da hike 1200 amma fifiken asrafil guda duk ya fifika kancan 600 girma duk yan an gama kai kan jibril guda 600 ba su kai girman fifiken asrafil guda ba kuma abin da agare shi shi da hike 1200 don haka duk cikin halittu na Allah cikin mala'iku babu abin da girma nai shi kuma abu guda shi girma cikin halittu na Allah ita arshu rahmani al'arshi duk ta duk abin da Allah ya halitta babu abin da ka girma al'arshi hiya akbarul mahluqati to shi na ce yazidu fil halqi ma yasha Allah ce shi na kare ga halittu ne abin da ya so ya kara ma wasu ya kara ma wasu ya kara ma wasu ya lillinka ma wasu wa qala ta'ala Allah shi na cewa ga sha'ani akan wuta Allah ya ha ita wuta akwai matsaranta alaiha ana magana akan ayyukan mala'iku daga cikin mala'iku akwai zabaniyawa su ne matsaran wuta alaiha mala'ikatun wuta tare da ta akwai mala'iku akan ta akwai mala'iku gilazun masu tsauri shidadun masu tsannin karhi la ya asuna Allah ba su sa'a Allah ma amaruhun ga abin da ba su umarni wa yab alu sunna suna aikata ma yumaruna abin da Allah ba su umarni aikatawa munazzahuna sannan su mala'iku sun tsarkaka anil hasa'isa daga sifofi albashariya na mutuntaka fala na ba a sifanta su bi zukuratin da mazakuta wala unusatin ko matutta wa kad ankara Allah subhanahu haqiqa Allah ya musanya Allah mushrikina akan kafirai ya musanya musu wasfal mala'ikata sifanta wasu mala'iku bil unusati da matutta fi qaulihi akan cewa ta waje adul mala'ikata sun ka sanya mala'iku allazina wanda ke su mala'iku hum su ibadur rahmani bayi ne na Allah suka sanya su ina san mata Allah ya ce a shahidu halqahum sun sun halicci lokacin da an ka halicci mala'iku lokacin da halicci mala'iku shi su mutane sun nan wannan wurin sun haga ne mata nan halitta <clears throat> to in haka na in sun halicci lokacin halitta sun shaida akan haka nan sannu ku tabu tuhun ko sa ku tabu sannan ka tubu za mu rubuta tuhun shaida su wai tsaluna a tambaye su akan abin da sun ka akan abin sun ka ba da shaida akai lillahi alhujjatul baliga to daga cikin sifofi na mala'iku mahaluku na an halice su min nurin daga haske alama wadda da fi sunna kan abin da tilgo fi sunnatin da bawiya ga sunna ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama min zalika akwai daga cikin wannan maruwa abin da an to an aisha daga aisha radiyallahu anha ta ce nan nabiya haƙiƙa manzon allah sallallahu alaihi wasallama kala ya ce kuli kakir mala'ikatu an halicci mala'iku min nurin daga haske wa hulikal janu an halicci aljannu su kuma ta min ma'arjin min narin daga yula ta wuta daga bela ta wuta daga harshen wuta su aljannu an halicce su daga bela ta wuta in wuta ta kama ta kama sosai ƙarshe harshen nan na wuta wanda komi kai da ja da kuma ƙuna to da shine an ka halicci aljannu kuma da shine an ka halicci shedan shine uban aljannu shine Allah ke cewa hulqal jannu an halicci aljannu min marijin min narin amma su mala'ikun halce su daga haske wa adamu an ka halci adamu min ma wusifa daga abin da an ka sifanta muku inna inna masala isa inda lahi ka masala adama halaqahu min turabin su qala hukun kun rawahu muslim balle ya tona hadisi a nan kaga wannan shine shehu usman ka cewa Lai laysu bi zukurin wala bi inasin to wannan shi abbayani ne sai mi wa amma wa za'ifuhu amma ayyukan da mala'iku kai fa kasirtum masu yawa na min ha daga cikin aikin mala'iku iblagu kalamin lahi yadda magana Allah wa wahayi da saƙo ne ila an biya aihi ga annabawa ne wa rusulihi da manzanni ne kama fi qaulihi ta'ala tamkwai da zuciyin zance ne ta'ala da haka wa innahu latanzilu rabbil alamin wa innahu hakika shi alqur'ani latanzilu sabkake na rabbil alamin ubangijin halittu nazala bihi ruhul aminu aw ruhu jibrilu al aminu amintace nazala bihi shi sabko da shi ala qalbika cikin zuciyarka ko domin haka kasance min munzirin cikin annaba masu gargadi cikin mazanni masu gargadi daga cikin ayyukan da mala'iku daga cikin ayyukan mala'iku akwai hamalatul arshi akwai wanda kasance akwai wanda kasance sunne dauke da al'arshi na Allah wa qad haqiqa zakar alqur'anul karimu alqur'ani mai girma ya ambaci annal lazina yahmiluna al'arasha haqiqa mala'ikun da ke dauke da al'arshi yawmul qiyamati ranar alqiyama samaniyatun su takwan na min mala'ikata daga cikin mala'iku wakila an kace samaniyatu sufufin safu dai takwan na min mala'ikata mala'iku kama fi qaulihi ta'ala tamkar da cikin zace ta'ala dau haka waya hamilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniyatun waya hamilu arsha rabbika suna dauke da al'arshin ubangijinka fawqahum saman su suna ɗauke da al'arshi saman su yau mai izin wannan ranar samaniyatun su takwas suke Allah bai bisa ga al'arshi hmm, don in haka nan nan da halittu ne su a ɗauke da shi ba shi a ɗauke da halittu ne ba wa gairu zalika da wani wannan min wa fahimta daga aikon su alaihi musalamu aljinnu wa ma yatanawalu kalama hun. aljannu kuma da abin da ya riko magana su hmm. hamalatul arshi hamlinsa hamalatul arshi hamalatul arshi hamalatul arshi ne o oh, to o oh, gaskiya ne wawa za a fahim daga cikin ayyukansu akwai hamdul arshi ɗauka al'arshi hamdul arshi na eh eh, eh. sannan ka tubu sannan ka tubu Eh? sannan ka tubu halƙahun sannan ka tubu ko eh tubu shahada shahadatuhum ko ai haka ne karanta ko satuku shahada shahadatuhum za a rubuta wai su wa a tambaye su akan abin sun ka ba da shaida hmm. wannan kuskure na haɗi sai a gyara satuku tabu wai wa yasaluna hmm. a'a jibril kawai aka ce ruhu tanazzalu mala'ikatu wa ruhu subuhu qudus rabbul mala'ikatu wa ruhi ruhul qudus ruhun maqdusun in ka ji an ce ruhul qudus jibrilu ruhun maqdusun ruhi mai tsarki ko an samu riwaya ba ta da ƙarfi ba ta da inganci ana iya a samu hakanan na ga wani tahi wanda rubuta hakanan wajen wahayi ko adiba shahi na 42 bugaitul ihwani aljannu bayani akan aljannu wa ma ya tanawalu kalama minhum da abinda kuma kama magana akan su ta'riful jin ta'rifi akan abinda ake kira jinni fil lugati ga luga wal islahi ga qa'ida ta maluma aslul jinni abinda ke abinda ke asalin aljannu fil lugati ga luga satru shay'i ruhi abu anal hawasi daga gani ko daga gaji ko daga taɓi daga janna hullelu daga janna hu wa ajannahu wa janna alaihi satarahu janna hullelu dare ya ruhe shi ya ta'addiya ba tare da harafin jarra ba wa hu ya ruhe shi ya ta'addiya ba tare da harafin jarra ba wa janna alaihi ya yi ta'addiya da harafin jarra janna alaihi lailu satarahu janna alaihi lailu ya junnu alaihi jannan waje nuna satarahu ya ruhe shi kama ƙala ta'ala falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban ƙala haza rabbi suratu ibrahima subutu alamil jinni tabbatowatan halittu na jinni ƙala shehu taqiyuddin ibn taymiya ibn taqiya ƙala shehu taqiyuddin ibn taymiya fi majmu'il fatawi cikin majmu'il fatawi nashi juz'i na 24 shahi na 376 yace lan ya hatalib ahadun babu mutum guda wanda ya sabani min musulmi na. daga cikin jama'a na musulmi fi wujudul jinni ga samun aljannu wa kazalika haka nan jumhurul kuffari dukkanin kafirai da anna wujudul jinni saboda samun aljannu tawatar a ahbarul anbiya'i laburna na annabawa sun yi tawaturi da shi tawaturan ma'aluman tawaturi wanda kasance sananne na bil idrari bisa ga bukata ya arifuhu alhasatu wal amatu da dukkanin watan jahilai da mallamai sun san da wannan walan yunkil jinna ba mai musun aljannu illa matun qalilatun in ba wata jama'a ya kaɗan na ba min juhali um, falasafatiko daga cikin jahilai na maluma na falsaha su ɗaya ke musanya samu aljannu wani hawihin da tamkacinsu wai tsalaƙul jinnu ana dalakin aljannu inda albahisi na gun masu bincike fi ilimin ga ilimi na tauhidi ala wajahaini akan huska biyu wata ana dalakin jinni ga dukkanin maluma masu tauhidi akan ababa guda biyu Allah jahaini akan huska biyu al'awwal huska ta farko ar-ruhaniyuna akwai waɗanda ake kira ruhaniyai almustatiruna anil hawas waɗanda kasance sun haku daga tabi ko gani ko daga tabi ko gani ko ma'aji su din kulli ha dukkanin su bi iza'in nasu daidai mutane wa ala haza akan wannan ta da hulufi mala'ikatu mala'iku za su shigo saboda ba a ganin su sannan kuma ba a iya taba su wa shaɗin su ma za su shigo ba a ganin su ba a iya taba su fa kullul mala'ikati dukkanin mala'iku jinnu aljannuna wa laysa kullu jinni mala'ikatan amma ba dukkanin jinni an mala'iku ba wasu mu bi zalika an ka ambace su an kace musu jinni lissa tarihi an hawasi saboda hukusar daga tabi ko kuma tan daga gani a sani na biyu yutsalaku ala ba'adul ruhaniyina watan ainihin ta'arifi na biyu ko kuma huska ta biyu ana idlaqin jinni ala ba'ad akan sashen an rauhaniyina wa zalika wannan la'anna rauhaniyina saboda cewa su rauhaniyun salasun ukuna a hayarun akwai zababbi wa humul mala'ikatu sune mala'iku su ma ce musu ruhani wa ashirarun akwai wanda kasance shirarun na wa hum sha'irun sunan shedannu wa ausadun akwai wanda kasance su kuma tsaka tsaka na fihim a hayarun cikin su akwai zababbi wa ashararun akwai shedannu wa humul jinnu sunan aljannu wa yadullu mai gwadi ala zalika akan wannan hu ta'ala wa inna minnal muslimuna in su jinni suka ce cikin mu akwai musulmai wa minnal qasiduna akwai azzalumai fama aslama amma duk wanda ya musulunta fa ulaika haqiqa waɗannan taharrau su suka zabi rashadan shari'a wa ammal qasiduna amma wanda kasance azzalumai na fakanu sun kasance hadaban makamashin wuta na la jahannama na ta jahannama suratul jinni wa ala haza akan wannan faqad haqiqa arafahum ulama ul aqida malum na aƙida sun yi ta'arifin su bi ma da abin da ke unhanar da an anna haqaiqahum haqiqa haqiqanin su mutagayatun ya canza ba ide guda bane shi a sabani nan zamu kwana adiba bugayatul ihwan shahi na arba'in da uku. a rajal hakimin fil musadaraki hakimu ya yi riwaya cikin mustadraku shi, wasu huwa inganta shi a nimni abbasin daga abdullahi ibn abbasin kala ya ce kala allah ta'ala allah shi na cewa ja ja'ilun fil ardi halifatan in ni haƙiƙa cewa ni ja'ilun zan sanya halifatan halifa fil ardi cikin ƙasa kalu sai sahabbai suka ci kalu sai mala'iku suka ce ataja alu fiha man yusudu fiha shin za ka sanya halifa a cikin ƙasa man sudu mai banna fiha cikin ƙasa wa yasfiku dima'a mai zubar da jine ne wa ga shi mu nusabbihu bihamdika mu ka tasbihi bihamdika da gode maka wa nuqaddisu laka muna tsarkake ka qala sai Allah ce inni a'lamu ma la ta'lamun na san abin da baku sani ba suratul baqara ta aya ta 30 wa karkana fiha ya kasance cikin ƙasa ƙaula an ya haluka gabanin Allah ya talici Adam bi alfai amin da shekara dubu biyu waɗanda ke cikin ƙasa aljinnu banul jani aljannu ɗiyan shaɗan su ne cikin doron ƙasa fa absadu su haka ɓanna fi Allah cikin ƙasa wa safa kuddima'a suka zubar da jine ne wa ba asallahu alaihim jinudan Allah ya aiko musu rundunoni min mala'ikati na mala'iku fa darabuhum sun ka tarwatsa su hatta alqauhum har sun ka watsa su bi jaza'iril buhuri ga cibirai na gulabe ma kala Allah ta'ala lokacin da Allah ya ce mala'iku inni ja'ilun fil da halifatan haƙiƙa ne zan sanya halifa cikin doron ƙasata ko kuma tan cikin ƙasata ƙalu suka ce a taja alufiha za ka sanya cikin ƙasa man yusudu fiha man yusudu fiha wata man yusudu fiha mai banna cikin ƙasa wasfiku dima'a shi zubar da jini ne kama fa'ala ula'ikal jani tamka waɗancan aljannu na harko sun ka aikata aljannu da sun kasa aljannu an da kasance su ne mamaya cikin ƙasa waɗanda ya kasance sun riga halitta adamu da shekara dubu biyu banna suka yi da aka kore su sai Allah ce zan koma sa halifa sai suka ce Allah waɗannan da suka yi banna su za ka sake ruwa kuma cikin doron ƙasa qala inni alama la ta'lamuna Zakar wahabun wahabun munabihin ya ambata an ibn abbasin qala ce inna Allah haqiqa Allah halak aljannata ya talaci aljanna qabla na daga banin wuta wa halaka rahamatahu Allah ya halaci rahama tai qabla gadabihi gabanin hushi ne wa halaka sama'a ya halaci sama qabla alli gabanin kasa tai wa halaka shamsa wal qamara ya halaci rana da wata qabla kawakib gabanin tauraru wa halaka nahara ya halaci rana qabla layli gabanin dare wa halaka Albahara. ya talaci gulbi ƙabilar bari gabanin tudu wa barra ya talaci tudu Allah da ƙasa ƙabilar jibali gabanin durowar tsayi wa halaqal mala'ikata ya halaci mala'iku ƙabilar janni gabanin aljannu gabanin shaidan da aljannu wa halakal jinna ya talaci aljannu ƙabilar insa gabanin mutane wa halakal zakara ya talaci mazaizai ƙabilar unsa gabanin mata wannan abin kusan shi kawo nan ga Allah ya fa'ara halitta aljannu sannan ya halitta mutane sai da halitta aljanu sun ka zauna cikin ƙasa suna bauta wasu suna banna suka shekara dubu sai suka shekara dubu biyu sannan Allah ya halicci Adamu alaihi salam wannan shi an makasudi da kawo wannan hadisin aslul jinni allazi khuliqu minhu aslul jinni aslin aljannu allazi aslin nan da kasance khuliqu an halice su minhu da gare shi wa qala ta'ala Allah shi na cewa wa halaqal janna ya halicci shaydan min marijin daga yula daga bela min narin ta wuta daga harshen wuta Allah ya halci shaidan wa ƙara ta'ala Allah shina cewa hikayata an iblisa hikaya daga iblisu shina cewa halakata ni ka halice ni min narin daga wuta wa halakatahu ka halice adamu min inin daga laka ya zaka ce in yi mai sajida ya wuta da ke cin abu a ce kuma ta mai sajida qala alqadi abdul jabbari alqadi abdul jabbari yace addalilu addalilu abin ala anna asalar jinni akan cewa asalin aljannu annaru wuta asam'u, samu abinda an ka jiyo ga alkur'ani da hadisi dunar akali ba hujja ta hankali ba hujja ta hankali kan sai haga watan su aljannu ba wuta ba tun tunda ba wuta ba ne, a kenan ba da wuta aka halice su ba amma alkur'ani ya bayyana mu da wuta aka halice aljannu sannan kuma hadisi na manzo ya bayyana da hakan ga قال القاضي عبد الجبار الدليل على أن أصل الجن النار السمع دون wa zakara abul wafa'i abul wafa'i ya ambata ibnu qailin fil funun cikin littafi ne alfununu annahu haqiqa cewa shi sa'alahu sa'ilun wani mutum ya tambaye shi annal jinni akan hukuncin aljannu sai mai tambaya yace fa qala sai mai tambaya yace ahbarallahu anhum Allah ya bada labari akan aljannu annahum min narin Allah ya halicce su da wuta wa ahbar sannan kuma tan Allah ya ambaci ya bada labarin anna shuhaba haqiqa yula tadruhum tana cuta musu wuta na cuta musu wata hurikun tana kone su ya fata hurikun naru annara ya wuta za ta kone wuta tunda Allah ya bada labari ya ce ya halicci aljannu daga wuta sannan kuma ga shi wulaga da aka jefa su da shi ai wuta ce kuma an ce tana kone su ya wuta za ta kona wuta to ga tambaya na amma babban mallami sai mu ji jawabi na arasifuna fil ilmi qala ce aljawabu abinda ajjawabi anna Allah ta'ala haqiqa Allah madaukakin sarki adafa shayadina ya jingina shaidannu wa da aljannu ilan nar zuwa ga wuta hazba ma adafa al insana ila turabi wa dini wal fahari hazba ma gurgudun watan ma adafa hazba ma adafa al insana gurgudun wanda Allah ya jingina da adam ila turabi zuwa ga turda wa dini da laka wal fahari da kasko wal muradu amin da aka nuhi bihi da shi fi haƙƙil insi ga ga wal muradu bihi abinda ake nuhi da wannan fi haƙƙil insi ga sha'ani na mutane ga alhakin mutane anna asalahu addina asulin dan adam addina laka laysa al-adami yudina haqiqatan amma dan adam ba laka na ba haqiqa lakinnahu kana dinan ya kasance dai laka ga asulinai wa kadhalikal jannu haka na shi ma iblis da sauran diyanai wa kana naran ya kasance wuta fil asali ga asuli wa dalilu abin da akujja ala zalika akan wannan qawlu zance ne sallallahu alaihi wasallama urda di ash-shaytanu an gitta mini shaidan fi salati ga sallata fa hanaqatuhu ni kama shi ni shaƙe fa wajadtu barda fa wajadtu ni samu barda sanyi na riqihi yawu ne na mi wani aladi akan hannuna rawahul buhari yace to lakin daga dai man yakunu naran wanda ya kasance wuta muhriqatan mai kuna kaifa yakunu riquhu baridan ya wani za su kasance mahu sanyi aw yakunu lahu riqun asalan ko ma gaba ɗaya ce shi na da miyau ya ce to tun da ka ce haka tun da ka ce shi ibilis da wuta an kai shi kuma ya wuta za ta kone shi to in haka na wuta ne mutai bisa ga ka ce din ya za a ce har kuma shina da miyau tun da lalle haƙiƙa wuta ƙona miyau ta kai to kuma an ce shina da miyau shi a shekin na ba wuta na ba haƙiƙatan ko to fa'ulima sai an haga ne fa'ulima sai hatu maƙulna ko ulima sai an haga sai hatu ingancin makulna abin da mun ka faɗa wa nabiyyu manzo sallallahu alaihi wasallama shabbahum bin nabdi manzo Allah ya kamanta su da wasu jama'a da ake ce ma nabdawa walaula annahum ba don cewa su ainihi su jinni ba ala ashkalin suna akan sifofi sifofin nan da kasance lesan naran ba wuta bane lama zakara suwara da manzo Allah bai ambaci surorinsu ba ce su yi kama da nabdu ce ya shaƙe shedan da ya shaƙe shedan ya shaƙu sosai sosai har sai da manzon Allah ya ji ne ga hannu ne ya ce to da bai kamanta su da bai ba su wannan sifofin ba tun da can ya kamanta su da nabdu a shaƙe nan ba wuta ta ba haƙiƙa ne Allah dai asirinsu daga wuta yake tun da har ya kamanta su da nabdu kuma har ya kamanta shi shedan da cewa ya kama shi ya shaƙe shi har ya ji sanyin miyo ne ga hannu ne sallallahu alaihi wasallama sai mi mi watarakal iltihaba da ya bar kiran su watarakal iltihaba da bai bar ambaton watan al iltihaba yula ba wa da ta tsace a haraja ibnu abid duniya ibnu abid duniya ya yi ya fi makayar da shaydani wal hakimu tirmizi da hakimu tirmizi fi usuli wa abu shehi da abu shehi fil izmati wa fil azmati wa ibnu murdawaihi an abi dardai qala ce qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shina cewa halakallahu ta'ala aljanna Allah ya halicci aljannu salasata asnafin simfi simfi har guda uku simfin nau'i guda hayyatun mace zaina wa'a ƙaribu, da kunamomi wa hashashur addi da kwari na ƙasa wasimfun nau'i su kuma guda kari tamka iska suke fil hawa a cikin sarari wasimfun nau'i guda alaihimul hisabu wal iqabu su adda hisabi da kuma watan azabtawa kaga wanda aka mahayatun ba mukallafai bane wanda kasance hashatul addi ne ba mukallafai bane wa'anda an mukallafai wa'anda kasance wata suna da sura irin suwa ta ta azabta sura irin ta mutane kamar can wadda Allah subhanahu wata'ala ya sifanta watan shedan a tankwai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sifanta shedan cewa ya kama shi da ya shaƙe shi haji sanyin mai wani kaga shedan shi wannan mukallafi na saboda mai can Allah ma umarce shi akan shi sajada bai sajada ba sannan ko duk sauran ɗayanai waɗanda kasance masu wannan sifa su alaihim hisabu wal iqabu suna da hisabi ko suna da azaba kuma in sun kai ibada za su shiga aljanna kamar da zo bisa ga hilafin malumma alhamdulillah wasu salatu wasu salamu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nikahun fi ma bainahum to ana bayani akan dai a ainihin sifofi na aljannu an yi bayani akan sifofi na mala'iku yanzu kuma an shigo cikin bayani akan sifofi na jinni saboda su ma ba a ganin su sun yi kama da mala'iku akan ruhuwa ga mutane nikahuhum auren su fi ma bainahu tsakanin su yastadalla lahu watan ya kan hujja akan cewa suna aure usdillah an ka hujja lahu akan aure na sojin ne bi kaulihi ta'ala afa tattahizuna hushin za ku rike shedan wa zurriyatahu da zurriyata auliya a masoya min duni afa tattahizuna huwa zurriyatahu da zurriyata ba a samu zuriya sai an yi aure hum lakum aduwwun alhalin su da shedan da shi zuriya ta dukkanin su makiyana gare ku wa haza wannan ya dulu na gode ala annahu akan cewa su ta naka hunu suna aure li ajli zuriya saboda samu zuriya wa qala ta'ala Allah shina cewa lam yadmishunna su yan aljanna lam hunna babu wanda shahe su qabl sun mutum lam ya dame bai taɓe su ba qablahum gabanin mazaizan su wala janu haka na aljannu su shahe su ba ashe kenan kaga suma ma aljannu suna aure kenan wa haza wannan ya dudu shina gudi ala annahu akan cewa shi ya taimin humu a dan su su ma jinni suna samu jima'i addama su hul jima'u shine jima'i aw itilal ko kuma ta saduwa wa haraja ibnu abi hatim ibnu abi hatim ya ruwaito abu shehi fil asmati an katada daga katada fi qaulihi ta'ala afatattahizunahu wa zurriyatahu ta'ala wata sai ya ce kuma su auladuhu su ne diyanai ya tawaladuna suna haihuwa kama ya tawaladu banu adam tanko da ɗaya yan adam ke haihuwa wahum a kasaru adadan amma su ɗaya na jinni su a kasaru adadan su an mahi yawan kididdiga saboda sai mutum ya haihi ɗa guda su ko su haihi tara in haihi guda su haihi tara wa ahraja ibnu abdul barri ibnu abdul barri ya ruwaito wa ibnu jaririn wa ibnu munzir wa abi hatim wal hakim an abdullahi ibn amrin qala abdullahi ibn amrin yace inna allah haqiqa allah jazza al insa wal jinna ya kasa mutane da ajannu asharata ajza'in kashi goma tis'atun minhum min tis'atun tare daga cikin su ajin dukkanin su ajannuna wal insu su kuma ta mutane juz'un wahidun kashi guda ne wala yuladu min al insi waladun ba a haifan ma wala yatawaladu min al insani waladun wala yatawaladu haladun wala ya tawaladu waladun wala yu tawaladu ba a haifuwa waladun aminal insani daga mutane illa wali da minal jinni tis'atun su kuma aljannu sai an haihu musu tara in mutum ya haifi da guda jinni shi haifi tara tare suka tahiya wannan don haka ashe kenan kaga zuri su sun yawa ashe kenan jinni sun yi mutane yawa kenan masakin jinni wurin zama a jannu galiban ga mahirin jaya ma yujadu jinnu ba a samun jinni watan galiban ga mahirin jaya ma yujadu jinnu inda aka samu aljannu fi in najasati ga wurare masu najisa na ake samun su shashi tamkar jibji shashi tamkar wuri wanda ya kasance wata mai kazanta ne wal mazabil jibji wal hammamaki da wuraren wanka wani zadon hakan gano hiya an ka hani an salata akan yin sallah fil hamami cikin wurin wanka wa danan ibli da wani kwanciyar raƙumma wannan hawi zalika haka nan tamkacin wannan li'anna ha domin ita wannan ma'awar shayaɗi ne ba ta matattarar shaɗannu ce wurin zaman su ne wa ƙala tirmiziyu tirmizi ya ce wani sa'iyu wa haraja tirmiziyu tirmizi ya yi riwaya wani sa'iyu wa ibnu maja an zai dinna allama daga zai dinna allam ba zai dinna adahama ba an zai dinna allama anna rasulullahi hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce inna hazihi rukushash inna hazihi rukushash hakika waɗannan kazantoci mahadaratun wurare ne na zaman shedannu fa iza ata ahadukum alhalaa idan gudan ku zai shiga makewayi fale kurhi ce allahumma ya allah inni a'udhu bika ina roƙon ka tsare min alhubus daga mazan aljannu wal haba'is da matan aljannu qala hu qawluhu mahadaratun ay yahdurha aljannu. wurin zama a dinnuna da yauce da wurin zuba shara da wuri mai kazamta yare na aljannu fa iza qala mutahalli idan mai idan mai shiga makewi ya kwadi addu'a a wannan addu'a ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal haba'isi ihe tajib zai sha maku'an absarihin daga ganin su fala yaruna ba su ganin auratahu al-auratai al-kutubu samawiyya littafai na sama wa mimma yajibu alaina alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam muna cikin alkuna wal asma'u al muttafiqa daga ciki mun faɗi man izmu hukun ya tuhu dan ya ce guda goma sha uku ne akwai man izmu hukun ya tuhu sannan akwai wanda ya kasance kuma watan shina da kinaya shina da suna an ba mu tsaye akan suna ne ba mu tsaye akan kinaya ba mu tsaye akan suna ne ba sannan akwai wanda kasance laƙabuhu shi tuhu sannan akwai man ta'addada kunahu ko to wanda zamu yanzu muttafaqun mihi wal furfu fi kunyatihi to shi na mana yace muttafaqun mihi wal furfu fi kunyatihi usamatul hibbul wafi wa akasuhu abu hurairata wafi سفينة خلف زين اكتفي وأكسوه أئمة المذاهب أو وافق كنيته اسم الأبي وأكسوه نحو أبي إسحاق إبراهيم ومن أبي إسحاق أو ذو اشتهار بالمه لا كنيتي نحو أبي محمد في الحتي وأكسوه أبو الضحى لمسلم وما إلى زوج وزوجات نومي كأم درداء أبي الدرداء ونهوه ثم من الأزماء to sai na za mu tashi to muttafaqun akwai wanda kasance an dace alazmihi akan suna ne wal hulfu amma sabani fi yati higa kinaya tai usamatu usamatu alhibbu masoyin manzon Allah aure fi wanda a cikakke watan shi usamatu an dace daga da suna ne amma an yi sabani akan kinaya ta wasu maluma sun kace kinaya ta abu zaidin wasu maluma sun kace kinaya ta abu muhammadin wasu maluma sun kace kinaya ta abu abdurrahmani wasu maluma sun kace kinaya ta hmm, ko abu muharana ne to an dai sabani akan ainihin shi kinaya ta amma an dace akan suna ne sai mi hmm, wa akasuhu wanda asun koyin wannan wanda ya kasance shi kuma muttafaqun ala kun izmihi shine aka san wannan abu huraira abu huraira radiyallahu anhu an dace akan kinaya ta abu huraira amma an yi sabani akan suna ne wata na hawa salasi ne kaulan kusan kaule talatin an kai akan suna abu huraira amma abin da inganta go ne an tambaye shi an ka ce mishi mi sunan ka ce da ce abin da a sunana ana kira na abdullahi ibn ana ce ana kira na abdurrahman ibn saharin shine sunana abdurrahman ibn sahal yace amma zamanin jahiliya ko ko ake kiran shi yace amma bayan shigowa musulunci dai musulunta abinda ake kira ne abdurrahman ibn sahal wa fi usamatin wa fi safinati amma ga safina ha shi kuma tan hulkun sabani ikitufi an bi shi bi hazaini da wannan guda biyu shi safinatu shi ko an yi sabani akan kinaya tai an yi sabani akan sunanai dan safina laƙabina saboda shi safinatu maulan nabi sallallahu alaihi wasallam bawo manzon Allah na barantacce manzon Allah ya kyauta shi to shi tafi na karhi gare shi kware kware da gaske sai ya kasance watan wasu maluma suka ce abinda a sunanai watan sunanai ko salihu wasu sun kace maharanu a sunanai wasu sun kace kuma a maharanu wasu sun kace kuma baharanu maharanu ko baharanu shine sunan shi ko kuma salihu shine sunan shi to amma an yi kaga an yi sabani akan suna ko sannan kuma an kai sabani akan kinaya wasu suna ce mishi abu abdurrahmani wasu kuma suna ce mishi a wannan abul buhtari an yi sabani shi ma kuma akan kinaya ta yi an yi sabani akan suna ne akan kinaya ta yi to shi Mr. ya shahatu da safina abin da za shahatu da safina tun saboda wata rana an ka tafi wajen wani yaki da an kai wannan yaki an ka samu ganima kwarai kwarai da gaske sahabbai kowa ya kwaso ganima ta gini ta gini to ya kasance rabon da an kai wani bai yi magani ma ta yi duk wanda ya kasance kaya sun kai miya sai shi rage mai sai shi kara mana shi duk wanda kaya sun kai miya sai shi rage sai shi kara mana shi ko kayan ajima gashi da kaya sun zama mai ta gini kware kware da gaske shi na shi na ta himan zuwan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wayan naman ce ne ga an kace cewa sai ce safinatu kenan jirgin ruwa shi ɗaya ka dauka kaya da yawa to sai an kama sai safina jirgin ruwa mai ɗauka kaya kenan hmm? a sun ba mace na ba eh, kina ya ce ga namiji amma ka san su laraba suna a mace haka ba tunda kaga muna da hindun namiji muna da muna da asma'u namiji ko muna da asma'u namiji muna da asma'u mace muna da hindun namiji muna da hindun mace <coughs> sai mi to wannan muttafaqun alal mihi wal hulfu fi kunyatihi usamatu hibbul hibbul wafi shine na biyar to na shidda shine watan abu huraira na bakwai shine abu huraira an yi ittifaki akan kinaya ta in sabani akan suna nai mm, tukuna dai muna lisahina na biyar muttafaqun alal mihi wal kulfu fi kunyatihi usama ta hibbul wa fi shine na biyar na shidda abu huraira wanda kasance an yi sabani ga suna ne amma ittifaki ga kinaya ta yi na bakwai shine wannan watan safinatu an yi sabani ga suna ne da kinaya ta yi to wa aka suhu shi ko sun koyin wannan ha shine takwas a'immatul mazahibi an yi ittifaki akan sunan su an yi ittifaki akan kinayar su abinda a sunan Abu Hanifa na bin sabitin abinda ake ta Abu Abdullahi abinda a sunan malikun bin Anas anasin bin Anas abinda ake ta Abu Abdullahi abinda a sunan shafi'i muhammadu bin idris a shafi'i abinda ake na ta abu abdullahi abinda a sunan ahmadu na hanbalin ahmadu na hanbalin abinda ake na ta abu abdullahi kowane su an samu ittifaki akan suna da kinaya ta yi to shi ce an wafaka kunyatuhu ismal abi ko kuma wanda ya kasance kunyatuhu kinaya ta yi wafaka ta dace da ismal abi sunan mahaifi ne mun wafaka kunyatuhu isma abihi wanda ya kasance kinaya ta ta yi daidai da sunan mahaifi ne wa aka suhu ko kuma ta sun koyin wannan mun wafaka ismuhu kunyata abihi mun hu ismuhu kunyata abihi mun wafaka kunyata hu isma abihi man wafaka kunyatuhu izma abihi da sunan zai kawowa sai ce na hawu abi ishaqa ibrahimu ibnu abi ishaqa kaga yanzu abu ishaqa ibrahimu ibnu ishaqa abu ishaqa ibrahimu ibnu ishaqa abu ishaqa ibnu ishaqa abu ishaqa ibnu ishaqa watan sunan mahaihi ne samu kai ne mahaihi ne a sunan mahaihi ne samu ɗanai shi ibrahim ne. ibn ishaqa sai ya samu da sai same shi ishaqu sai ana ce mishi abu ishaqa ibn ishaqa wa faqa kunyatuhu isma abihi ko abu ishaqa ibrahim ibn ishaqa to shi wani aka ne shi kuma man wafaka ismin hukun ya abihi shi kan kowa ana ce wannan wanga sunan kowa na kowa duk wanda duk wanda dai adda uba lalle haƙiƙa wa faka ismu hukun ya ta'abihi in ana in sunanka kasimu sai a ce maka kasimu ibnu abil qasim an yi kuskure babu kuskure fa qasimu a sunanka an ka ce kasimu dan uban kasimu. <laughs> Eh? duk wanda adda uba na da wanga sunan duk wanda adda uba lalle haƙiƙa suna ne ko sai race rikina kina mahihi ne in sunanka abdullahi sai a ce maka abdullahi ibnu abi abdullahi ko abdullahi dan uba abdullahi <laughs> to shi na cewa aka suhu shi ko abin da sun koyan wannan ibnu abi ishaqa ishaqu ibnu abi ishaqa wata abu yuna imamu ya game wurin ga imamu abdullahi abu ya game wurin ga wata man ya tuhu isma abihi sai ce shi ko da aka sine mun ya tuhu isma abihi ko abu ishaqa ibnu ishaqa ya tuhu isma abihi shi kuma mun wafuka ism hukun ya ta abihi shi akasi shi ce wa akasuhu shi ko sai ka ce ishaqu ibn abi ishaqa to shi na ce nahwu abi ishaqa ibrahim as-sabi'i sai ka ce ibn ishaqa kenan shi kuma ibn abi ishaqa shi ko sai ka ce ishaqu an gane bidika ko auzu <laughs> zuci halin bizmi hila kunyatihi au harin ko kuma da ya kasance shi ko ya shahatu ga suna ne amma ba ga kinaya ta yi ba to shi ko shi awwa ne na hawa abi muhammadin tamka abu muhammadin fit alhata dalhatun ibn ubaidillahi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalhatu ishtahara bi izmihi duna kunyatihi me ake na tai ana ce mishi abu abdullahi wa akasuhu shi kuma da asu koyin wannan wanda kasance shi kuma ishtahara bi kunyatihi duna izmihi abu duha muslimunu subaihin abu duha ya shahara da wannan ya shahartu da kinaya bai shahartu da suna ne ba abinda a kinaya ta abu duha abinda a sunan shi muslimun subaihin wani hauhu tamkacin wannan ko da irin wannan to wa ma ila zaujin wazaujatin numi wa ma numi da wanda an ka jingina ila zaujin wazaujatin kamar Allah misali gashi nan ka ummi darda'in abid darda'i ummu darda'i abu darda'i duk an ka jingina su ga su darda'u abu darda'i ummu darda'i da ummu musulmin da abu musulmin alhaulani da wannan ummu falalin da abul falali ummu falalin wa abdullahi ibn abbasin abul falali uban abdullahi ibn abbasin yace wani nahwihi da irin wannan sai mu tafi sun mai asma'i to da inda mun ka hito zuwa nan ga abinda mun kalisa ha guda goma sha uku in an samu su lamba haka za su kama hmm? da abu salma da ummu salma abu musulmin alahwalani da ummu musulmin alahwalaniya adiba bugoyitar ne shahi na 45 ku alkutubu samawiya alkutubu samawiya littafai waɗanda ake jinginawa ga sabka daga sama wa mimma yajibu alaina al-imanu bihi wa tasdiqu bihi ma anzalallahu ta'ala ala anbiya'ihi wa rusulihi min kutubi samawiyya wa mimma yajibu alaina al-imanu bihi akwai abin da ya kamata akwai abin da ya wajibu mu imani da shi wa tasdiqu bihi da gaskata shi ma anzalallahu abinda Allah saka suwa ala anbiya'ihi ga annabawa ne wa rusulihi da manzanni ne min al-kutubi daga tafai as-samawiyyati na sama wa ala zalika akan wannan na ashara shehu ta game da hullahu bi rahmatihi wal kutubu samawiyatu littattafai na sama kullu ha dukkanin su haƙƙun gaskiya na wasu dukkan gaskiya na sha bayani alkutubul munazzalatu munazzalatu da an kasafka alal anbiya ga annabawa wa rusul da manzanni wa asharar ashara alqur'anu qur'ani ya ishara ila anna akan cewa allah ka anzala ya sauka suwa qabla alqur'ani gabanin alqur'ani allah ya sakar da kutubar littattafai yasduqul qur'anu biha ala ma kana alaihi yawma unzilat yasduqul qur'anu qur'ani na gaskantawa biha da ita ala ma kana alaihi amma akan wa take can yawma unzilat da anka saukar da ita la ma al'ana ba akan ame take yanzu ba qur'ani ya gaskata da dukkan tafan da anka saukar suwa watan akan wanda suke lokacin da anka saukar da su a ya zo da gaskata su amma ba abin da a cikin attaura na yanzu ba da injila ƙur'ani bai gaskata su don cikin attaura da injila na yanzu akwai cewa uzairu dan Allah na cikin injila cikin cikin attaura akwai cewa uzairu dan Allah na cikin injila akwai cewa isa dan Allah na qur'ani ko bai zo da gaskata da wannan ba don ka ashe kenan kaga qur'ani ya gaskata dukkanin alkutubus samawiyya amma hayo mu unzilat yadda an ka da su la mahi alaihi alyawma ko la mahi alaihi al'ana ba akan wata ke yanzu ba ba da tabdili bayan canji wa tarifi da canza ba da tabdili bayan huhure wa tarifi da canzawa wa min zalika akwai daga cikin wannan hu ta'ala wa anzalna ilaykal kitaba haqiqa kasan ma da alkitaba littahi bi ma'ana alkutub bil haqqi da gaskiya muta'alliqun bi anzalna musaddiqan shina mai gaskantawa shi wannan littahi shina mai gaskanta lima bayna daihi ga abin da ke gabani ne minar kutubi na littafai wa anzalna kitabu musa musakka sama da alqur'ani bil haqqi da gaskiya musaddiqan shi na mai gaskanta lima bayna daihi ga abin da ke gabani ne minar kutubi na littafai minar kitabi na littahi alkitabu bi ma'ana alkutubi wa muhaiminan na mai kasancewa mai shaidu alaihi akan akai ne wai akai ne na mai mai shaidu akan waɗannan littafan fi ma talafu fihi ga abin sun kai sabani ne wata na addini kenan wa muhaimina alaihi a shina mai gaskatawa wa muhaimina shina mai shaidu alaihi akan wannan littafi ai akan wannan littafan alma'ida wa qauluhu ta'ala kanan nasu mutane sun kasance ummatan wahidatan ai ala ai ala alal imani akan imani kanan nasu mutane sun kasance ummatan wahidatan al'umma guda alal imani akan imani fa hata lafa sun kai sabani fa amana ba'adun wasu kai imani wa fara ba'adun wa sun ce fa ba'atha Allahu nabiyina sai Allah aiko annabawa mubashirina masu bushara bil jannati man amana wanda imani sun nabi bushara da aljanna wa munzirina suna masu gargadin wanda wa munzirina suna masu gargadin man kafara bin nari sannan bayan wannan wa anzala ma'ahumul kitaba wa anzala ya sabkar da alkitaba littafai ma'ahum tare da su kowane ba annabi an bashi littahi wa tambal haƙƙi da gaskiya liya hakuma bayanan nasi domin ainihin shi wannan manzon da an ka ba wani littahi shi hukunci bin na tsakanin mutane fi ma talafu fihi ga ayyukan sun kai sabani cikin na addini wala yumkinu hasaruha kuma sannan takaita wala yumkinu wala yumkinu hasaru hadhihi alkutubi hasaru takaita wa hadhihi alkutubi wannan littafai wala yumkinu bashiwa li adami wujudi nassin saboda babu nassi qadin yankake fi zalika akan wannan waifidu zahiru ba'alin nususi ala annahu ma min nabiyyin illa wa ma'ahu kitabun munazzalun zahiru zahiri na ba'd sashin an nususi na suka waifidu shina un hanasuwa ala annahu akan abinda a sha'ani ma babu wani annabi illa wa ma'ahu kitabun sai shi da littafi munazzalun wanda an ka sauka tare da shi tunda can Allah na cewa wa anzala ma'ahumul kitaba razi da Razi yace inda tafsirin ayati gun bayanin wannan aya a sabiqa ta gabata min suratul baqarati yace zahiru hadhihi ayati abinda a zahirin wannan aya yadullu na gudi ala annahu akan abinda ash'ani la nabiyya babu wani annabi illa wa ma'ahu kitabun sai shi da littafin zalun fihi wanda an kasabkasuwa fihi ciki ne bayanul haqqi akwai bayani na gaskiya dalil zalikal kitabu wannan littafi yi tsawo an kasur ko ya takaita duk wanda zalikal kitabu an rubuta wannan littafi Allah da ko ba a rubuta ba kana zalikal kitabu wannan littafi ya kasance mu'jiza mu'jiza ne aw la yakun kazalika ko ba mu'jiza ne ba irin qur'ani kenan wannan shi qur'ani mu'jiza ne amma duk abin da ba qur'ani ba ba mu'jiza bane qur'ani mu'jiza ne wanda kasance bai canzuwa ba a canza shi amma dukkanin a taura da injila da zabura an canza su alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah